بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma uku ga watan rajab a wannan shekara ta 1438 daidai da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya lissafin da muka bayar na cewar yau shine uku ga watan rajab shine lissafin da fadar mai alfarmar sarkin musulmi ta tabbatar da shi domin ta tabbatar da alhamis ɗaya ga wata juma'a biyu ga wata ya nuna yau uku ga wata wasu suna cewa yau hudu ga wata har suna inkarin ma cewar ya zai alamus ta zama ɗaya ga wata to damar rudin najeriya an riga an saba da shi kowa riga ya san shi daman ka da abu shine baka san shi ba ƙa'ida ita ce lissafin mai alfarma sarkin musulmi shine tabbataccen lissafi da shi ake ɗaukan azumi da shi ake ajiye azumi ina fata mun fahimci wannan da ke kuma mutane ya su fara ta da kura tun da rajab ya shigo Allah ta'ala ya tsare mu baki da muna karatu a cikin littafin muwatta wallafar Imam Malik ibn Anas Imam al-Imma muna cikin kundi na goma shine kundi da yake magana kan abin da ya shafi sallar Idi guda biyu karamar sallah da babbar sallah a darasin da ya wuce mun yi magana a hadisi na babi na farko yadda ake tabbatuwar wanka in za a je masallacin juma'a amma kuma ba a iƙama ba a kir in za a je masallacin idi ƙaramar sallah ko babbar sallah ana yin wanka amma ba a ta da iqama ko kiran sallah a sallar idi ƙaramar sallah ko babbar sallah sannan kuma ana yin sallah ne kafin a yi hudu ba ana babi na biyu kenan yau za mu tashi a babi na uku kuma wannan shine darasinmu na 99 wannan babi na uku shine babul amri bil akli qabala al ghuduwi ila al musalla babul amri bil akli babun umarnin da aka yi na cewar a ci abinci fa ka ci abin da ake ci ko ka sha abin da ake sha qabala al ghuduwi ila al eid kafin mutum yayi yayi jijjifi yayi asubanci zuwa masallacin idi ma'ana kafin ka tafi masallacin idi ka samu wani abu ka sanya a bakinka sannan sai ka wuce masallaci idi ana fata mun gane wannan da kyau wannan idi da ake cin abinci kafin a tafi wannan idi da ake ta abinci a shi kafin a tafi masallacin idi shine idi na ƙaramar sallah idi na ƙaramar sallah ana son mutum ya cin abinci sannan sai ya huce masallacin idi idi na babbar sallah an fi so sai mutum ya dawo sannan ya ci abinci قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو قال عبيد الله بن يحيى الليثي yake cewa haddasani yahya an malik malami na shine yahya ibn yahya ibn kasir al-masmudi yake cewa ya karanta da ni wannan an malik daga ruwayar da iyo daga malik ibn anas Imamul la'imma imamu dar al-hijra alimul madina wa muftal haramain shi yahya ibn yahya al laifi ya rasu shekara ta 234 malamin sa malik ibn anas ya rasu shekara ta tara an hisham bin urwa daga malamin malik shine hisham dan urwa wanda ya rasu shekara ta 145 an abihi daga baban hisham shine wakenan urwa ibn zubair urwa ibn zubai wanda ya rasu shekara ta 94 bayan hijira annahu lalle shi urwa ibn zubair yana cikin manyan tabi'ai urwa ibn zubair yana cikin manyan manyan tabi'ai kana ya akulu ya kasance yana cin abinci qabala eh, yawma idil fitri a ranar karamar sallah yana cin abinci a ranar karamar sallah qabala an ya gado kafin ya asubanci zuwa masallacin idi sai ya ci abinci kafin ya tafi masallacin idi amma a ƙaramar sallah sai aka ce mana ya akulu yana ci ba a faɗa mana me yake ci ba domin fi'ilin kala fi'ili ne muta'addi yana da mafi'ulun bihi yana cin me wana ji da kyau ko an ruwaito daga Anas ibn Malik Anas ibn Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yaghdu yawmal fitri baya tafiya masallacin idi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin ga wannan hadisin da aka mana hadisin tabi'i tabi'i aka ce mana baya cin abinci sai sai baya fita sallar idi sai ya ci abinci a karamar sallah kuna ji da ke ko to akwai ruwayar bukhari hadisin anas ibn malik da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaghdu yawm al-fitr baya tafiya masallacin idi a ranar ƙaramar sallah hatta ya akula tamaratin har sai ya ci dabino tamarat har sai ya ci dabino wa ya kula hunna witra yana cin su kuma mara ne yana sai ya ci dabino ɗaya kenan dabino kuma yana ci mara mana witiri ɗaya ko uku ko biyar ko bako, ko tara haka yake ci ina fata man fahimci wannan da ke kenan in so samu ne shine in mutum zai ci ya ci wannan kenan da aka ce yana ci ba wai ci ne mutum sai ya koshi ba kuna ce da ke ko domin mutumin da ya ci ta biyu uku aka ga ba wai ci ne na a koshi ba a'a ci ne na a tabbatar da cewar an ajiye azumi don wani be wani sai ya dauka ai azumin ba a ajiye sai an dawo sallar idi kuna ce da ke ko alhalin kuma tun da aka ga watan shawwal azumi ya kare to domin a tabbatar da haka sai mutum ya ci abinci kafin ya huce masallacin idi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا كان تدني ونا عن ابن شهاب دغ مالم ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري وندير الشيكرة 125 an sa'id ibn musayyab daga malamin sa sa'id dan musayyab ana cewa al musayyab ana cewa al musayyib sai dai akwai wanda shi ya fi so ah ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri malamu malik 125 shi sa'id ibn musayyab 94 annahu lalle shi sa'id ibn musayyib akhbarahu ya bai ma ibn shihab bayani ya ba shi labari ya ba shi tabbas annan nasa lalle su mutane wani mutane kenan tabi'i ne yanzu yake bai ma ɗan uwan shi tabi'i bayani tabi'i ne yake karantar da tabi'i sai dai tabi'in da yake malam yana cikin kibaru tabi'in saboda ya rasu shekara ta 94 bayan hijira mun ce duk waɗanda suka rasu shekara ta shekaru kafin ɗari su ne manyan tabi'ai kamar da ibn hajar ya faɗa a cikin taqribu tahzib duk tabi'ai da suka rasu a shekarun da ba su kai ɗari bayan hijira ba su ne manyan tabi'ai su ne masu ɗabaka ta farko to ya ga sai da ibn musayib ya rasu shekara tasa'in da hudu urwa ibn zubair tasa'in da hudu kaga duk suna cin kibaru tabi'in kenan to shi sai ibn musayib yake faɗa ma muhammad ibn muslim az-zuhri ibn shihab kenan cewar annan nasa lalle mutane waɗanda mutane kenan tabi'ai sahabbai da tabi'ai sahabbai da tabi'ai sun kasance yi umaruna ana umarta su bil'akali da su ci abin da ake ci su ci abin da ya samu yawon fitri ranar ƙaramar sallah ƙabalar huduwi kafin su tafi masallaci idi kun ga a hadisin farko an faɗa mana ɗaya daga cikin magabata ya kasance yana ci a hadisi na biyu ma umarni ake yi da a ci ina fata mun gane wannan da kyau umarni ma ake yi da a ci abinci saboda haka a karamar sallah mutum ya iya kokari ya ga ya samu wani abu da ya sa a bakinsa ya ci kafin ya huce masallaci idan so samu ne wannan abin ya zama dabino ku lura da kyau tunda an ce ya ci kafin ya tafi a masallacin idin zai samu dabino ya ci Yawa! dan ga masu dabino gaba ɗaya su tare a masallacin idi cikin dabinan da ka rage jiya kai buɗe baki da shi tun da jiya azumi yau sai ka samu ka ci don duk wannan cin ana magana ne kafin a tafi masallaci kaga ba za ka ce wai za ka saya ka ci akan hanya ba don ɗalibi baya cin abinci akan hanya mutum yana tafiya yana ci abinci ya gaga ba za a karbi abin nan nashi ba yawa saboda ka sai a kiyaye sai mutum ya ci kafin ya huce zuwa masallaci in so samu ne ya ci dabino dabinon ya ci witiri ɗaya ko uku ko biyar da sauransu in bai samu wannan ba sai malamai suka ce wai dabinon don me ake cin shi me abin na ɗin suka ci saboda yana da ɗanɗano na zaƙi to idan haka ne sai mutum ya ci da abin da yake da ɗanɗano na zaƙi in bai samu dabino ba kamar zuma ingantacciya ba ba dafaffiyar suga ba ana fata mun gane wannan da ke ku almuhim da mutum ya samu ya ci wani abu da zai tabbatar da cewar azumi fa an aji shi yawwa qala maliku rahimahullah wala ara zalika ala nasi fil adha malik ibn anas sai ce bana ganin cin abinci ga mutane a babbar sallah kafin a tafi masallaci idi kenan a babbar sallah abinda musulunci ya karanta shine sai an dawo ake cin abinci ina fata mun gane a babbar sallah sai an dawo ake cin abinci a karamar sallah ana cin abinci kafin a tafi a karamar sallah ana cin abinci kafin a tafi abincin ya zama na wanda aka fi so shine dabino a babbar sallah sai an dawo abin da aka fi so shine wani abu na jikin dabbar da aka yanka talayya wani abu a jikin dabbar da aka yanka shi shine abin da aka fi so mutum ya sa a bakinsa in aka samu jinkirin yankawa ko kuma jinkirin fiɗa Ba ya sa kuma mutum waye jira dole sai an yanke abin na ɗin sai an yanka sai samu wani abinci ku lura da kyau na ce jinkirin yankawa domin haka ya zama a ɗabi'ance wani yana ganin ba zai iya yankawa ba shi in yanka kamar ba ta yi ba sai idan wane ne yanka mushi kuma da halin mun faɗi cewa annabi sallallahu ta'ala da sallama da kanshi yanka dabbarsa ba a taɓa ruwaitowa kuma abubakar ya tsaya yana jiran manzo sallallahu shi zo yanka mushi dabba ba ko kuma ga umar ibn khattab yana jiran abubakar ya zo yanka mushi dabba shi talayya ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mutum ya kokari abin da sanan mutum zai iya yi wa jinkirin da ba wai na yanka ba ne a'a na mai fiɗa ne yana jiran mai fiɗa ne ya zo sannan iyanka don kada iyanka mai fiɗa bai zo ba kuma dabba ta lalace ko wani abu sami ta kun lura da kyau ko to haka duk waɗannan abubuwa ba za ka ce lalle ilalla sai an jira da wani lokacin zai ga har sha da rabi ba a yanka ba har sha biyu a kawai da abin da ake so mutum ya dawo idi na babbar sallah in so samu ne ya ci wani abu na jikin dabban layyar shi aka fi so sawawun an feɗe ne sawawun an babbake ne kullu sawa amin a ai ita sunnar sai an dawo ki za ku wajen mutum in so samu ne in so samu ne mutum ya ci daga cikin abin layarsa kaga ba wai an gina hukuncin kada ya ci abinci ba ne sai in ya ci abincin layya saboda haka da wanda zai yi layya da wanda ba zai yi layya ba duk sai an dawo sallah ake ci domin in aka bude kofar a ci abinci kafin a tafi masallaci to wani yana wani kuma kafin ya dawo ma an abin nan dan bude kofar a ci abinci to kuma sai ya bude mu bude kofar kuma a yanka dabba ina fata mun saboda haka jinkirtawa daga cin abinci a jinkirta cin abinci sai an dawo masallacin idi a babbar sallah ya shafi wanda zai layya da wanda ba zai layya ba kullum da ke ko kamar cewar a ci abinci kafin a tafi masallacin idi ya shafi mai dabino da mara dabino cewar tun ba za a ce tun da shi bai samu dabino ba to sai ya dawo kenan zai ci a'a قال رحمه الله باب ما جاء في التكبير والقراءة fi salatul idain babin da yazo zai magana kan abin da ya shafi kabar kabbara da ake yi ɗaya kenan wal qira'a da kuma karatu fi salatul idain a sallolin idi guda biyu a sallar idi kabar-bari da ake yi na sallar idi ba na ranar idi ba kabar-bari na sallar a raka a farko da raka a ta biyu da karatun sallar idi a raka ta farko da raka ta biyu su ne malik ibn anas ya buɗe musu babi domin ya yi bayaninsu قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنهما ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد وقت ربت الساعة وانشق القمر babu ma ja fi takbir babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi kabar bari ya eh, ke nan walƙira'a da karatun sallah fi salatul idaini a sallolin idi guda biyu ku lura da kyau da yake hukuncin da yake hukuncin kabar barin da hukuncin karatun sallar duk iri ɗaya ne sai aka haɗa su a babi guda kuna ji da kyau ko ya kabar bari suke a sallar idi ɗaya kenan ya karatun sallah yake a sallar idi قال حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة malamin malik a wani hadisi shine حديث شيني ضمرة بن سعيد المازني tabi'in amma ba cikin manyan tabi'ai tabi'i ne amma bai cikin manyan tabi'ai kulura da kyau malaman malik za ka iya samun malamin shi na farko tabi'i ne malamin malamin shi tabi'i ne malamin malamin shi tabi'i ne ko malamin malamin shi sahabi ne a yadda tsabaka na tabi'ai suke saboda ana samun tabi'ai malamin shi na farko tabi'i malamin shi na biyu tabi'i malamin malamin shi kenan tabi'i an ubaidullah bin abdullahi bin utuba bin mas'ud daga ubaidullah ubaidullah dan abdullahi abdullahi dan utuba utuba dan mas'ud kenan kaga mas'ud shine baban utuba mas'ud shine baban abdullahi bin mas'ud kenan wallahu a'lam anna umar bin khattab lalle umar dan khattab sa'ala aba waqidin al-laysi ya tambayi abu waqid al-laysi ku lura matashiyar babu mu tana da muna da matashiya guda biyu aha matashiya ta farko a kabarbari matashiya ta biyu karatun sallah umar ibn khattab wanda ya rasu shekara ta 23 bayan hijira abin nan mutum na biyu a cikin alkhulafa'ur rashidun farkon wanda aka kira da sunan amirul mu'minina umar ibn khattab shine farkon wanda yake amirul mu'minin sa'ala aba waqid ya tambayi abu waqid shi abu waqid ya rasu ya shekara ta 68 bayan hijira 68 bayan hijira al shi wanda yake cikin wanda ke kabirar abin al umar ibn khattab ya tambayi abu waqid al shi yace da shi Mata ne ya qara'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantawa fil adha a idin babbar sallah wal fitiri da idi na karama sallah me yake karantawa eh sai malamai su kansu ya daure ya umar yake tambaya a ilimin hadisi wannan shi a kira riwayatul akadiri an al asadi ka rike sosai riwayatul akadiri an al asadi riwaya da ake da ita an riwayatul akadiri an al asadi manya su yi riwaya a wurin kanana manya su yi riwaya a wurin kanana me ma'aunin manya me ma'aunin kanana kun bayanci magana ta da kyau ko in ana bukata an ana magana ne akan malami da ɗalibi to ga malami shine babba wata rana sai ga malami yana ruwaya a wurin ɗalibi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko haka nan kuma ana bukatar shekaru wanda yake shekara 18 kaga ba ɗaya yake da wanda yake shekara 40 ba sai ga dan shekara 40 yana ruwaya a wurin dan shekara 20 kaga ruwayatul asaghir anil akabir ko ɗa da uba ko ɗa jika da kaka ina fata mun fahimci wannan da ke ko babban dalili a wannan babi shine ruwaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wurin uh, Tamim bin Aus bin Aus Addari na abin da ya shafi taguwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tun da safe yake ta bada magana kan abin da ya shafi jujal tun da safe har azhar yana wa'azi kan jujal akai azhar ya sake ci gaba sabe suka ce annabi sallallahu ya yi wa'azin nan kan jujal kai ka ce yana cikin shukar da muke yi a cikin gida in mun leka za mu gan shi sai da annabi ya mana bayani da ya bayani ya bayani sai tamim bin aus mai dari ya daga hannu ya magana ya ce suna tafiya a cikin kwale-kwale a ruwa suna tafiya a cikin ruwa kawai sai suka yi makuwa a cikin ruwa makuwa suka ɗumauce kenan ko kawai can wani wuri aka je aka yadda su baki da ƙyar suka samu gaba suka je suka ga suka ɗan taka dandanin ƙasa suka shiga suka ga wata dabba suka yi kaza suka yi kaza yake arwayar yake nuna ya ga jujalla irinsa a ɗaɗɗaure a kaza a kaza a kaza a kaza hadisi yana cikin musulun sai malamai suke cewa wannan shine riwayar asafiri an riwayatul akabir an asafiri da Annabi sallallahu ya rawaito wani bangare na hadisin jujal a wurin tunda shi wannan ya gani ra'ayil aini kenan ko wannan wahayi ne mun ci gaba da karatu sai suke ce akan me tambaya na farko ta kan yi Umar ibn Khattab ya manta zai sa ya tambaya don ya tuna kan yi ya tambaya ne don ya sanar don kana yin tambaya domin a sanar kun fahimci wannan da kyau ko kamar fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum aga ga tambaya yayi fa ni anil islam anil iman anil ihsan an an amaratiha yace fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum kenan ta ganyo yayi tambaya ne domin ya sanar amma lalle ana ta sharhi Umar bin Khattab ya tambaya Abu Bakar Lafi bayan an zo sahun sallah ai Umar bin Khattab sune sahun barko to ai ko sahun barko zai fi jin karatu amma ya kuma gashi Umar ya tambayi Abu Waqid Allah shi cewar me Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a sallar karamar idi da karamar sallah da Babba sallah me yake karantawa faqal sai yace kana yaqra'u ya kasance yana karanta yana karantawa ne bi qaf yana karanta qaf wal qur'anul majid a raka'a farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qaf wal qur'anul majid a raka'a farko wa da kuma a raka'a ta biyu ita rabata sa'atu wan shakal kamar duka surori biyu ne aya da biyar? yawwa ƙaf a raka'a farko ita rabata sa'atu wan shakal kamar a raka'a ta biyu an sami riwayoyi daban-daban da suke bayani kan abin da ya shafi karatun manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a sallar idi kamar yadda aka roito raka farko yana karanta qaf wal qur'an al majid a raka ta biyu yana karanta iktarabatu sa'atu wa shaqqal qamar hakan nan kuma aka roito a raka farko yana karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka ta biyu yana karanta hal ataka hadithul ghashiya ina fata mu fahimci wannan da ke ko suka ce saboda irin abin da surorin suka kunsa na sha maimaitawa yana da matukar mahimmanci a matsayinka na ɗalibi ka bibici surori da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan karantawa a sallah ka yi nazari kai jira ka ga me wanne wanne abu ne yasa wanne sirri ne yasa annabi sallallahu yake karanta su a sallah waɗannan surorin guda biyu suka ce surorin da suka ɗauki suka yi magana kan abin da ya tafi tashi alkiyama suratu qaf ta yi magana akan abin da ya shafi tashi daga kabari kuma ta ba da dalilai masu tarin yawa dalilai akaliya dalilai na hankali da gasu kuma ana gani dalili ne mashahid abin da mushahad da gashi ana gani dan da ya fada sai ce kazalikal khuruj hakan nan fitowa daga kabari take ba ƙari ba rage kamar yadda kowa ga ƙasa ta bushe aka saukar da ruwa ana saukar da ruwa yanzu ka da ƙasar nan ta bushe ake zazzaga ranar nan yanda zarar an yi ruwan sama guda kawai sai ga wani wurin kamar zai aye gaba ɗaya shuka gaba ɗaya ta fito amma zai ka zo kai ta zuba ruwa kai ta zuba ruwa kai ta zuba ruwa sai ka zuba wurin yayi kamar zaka zai zai kafa ka za ta nutse sai ga ƙwaya ɗaya ta fito ko ƙwaya amma da Allah ya saukar da ruwan sama sai gaba ɗaya tsirrai sun fito kazalika al-khuruj hakan nan fitowa daga kabari take da lokacin yayi fita za a yi kaga suratul qaf kenan sannan ake magana kuma kowa zai zo ta'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka basharuka al yawm hadid to haka baya haka alkiyama take tun daga tashi daga kabari qaf wal qur'anil majid bal ajibu sun yi mamaki sun yi mamaki a ce za a tashi an ja'ahum munzirun minhu a ce wani mai gargadi ya zo daga cikin su yana ce masu ayin an mace za a tsayina sun yi sun yi a izami cina su saboda za ka ga alkiya qaf ta yi wannan magana haka nan suratul qamar suratul qamar ta yi magana kan tashi ya kharuju min al-ajdas suna fitowa daga kaburruka ana fitowa daga kaburruka ka annan jaradun muntashir kai ka ce fari ne da suka watsu kamar yadda kaga fari ai san fara me cece fara fara ko da nufin ce ake cewa eh boro goro to fari jami'in su ba fari to yadda ka ga fari din nan ina fata mu fahimci wannan yadda ka ga su din nan suna tashi to haka za a fito daga kabari ba wai ana fitowa daga kabari ana tashi ba a yadda ka ga su dai a tarwatse wata fara ta yi nan ba ta sanya ta nufa ba haka za ka ga an tashi da kabari kowa ya nufi inda bai sanya na zai je ba sannan duka surori biyun sun ba mu labarin al'ummu da suka halaka suka karyata aka halakar da su mun kazzabar qabala wa qawma nuhin وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل في حق وعيد سورة القاف كينا هذا سورة القمر ذلك أن العبارة عن نبو نوح دائما قنا أني مظلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدر وحملنا على ذات الواح ودسر ko fahimci to haka kuma aka zayyano annabawa a cikin suratu qamar an kawo annabi nuhu aka kawo annabi salih aka kawo ad lut fir'aun da sauransu to za ga surorin da Rasulullah yake karanta su za ga lalle ilalla eh, surori ne masu abin nan sai haka mutum ya kokari ya tara surori da annabi sallallahu yake karantawa a sallar idi ko a wadannan salloli da yake abin nan yanzu mun sami karatun sallah a sallar idi daman babin yana magana abubuwa guda biyu kabar bari da kuma karatun sallah da gaskiya abin da anasalama yake karantawa a raka a farko bayan fatiya ƙaf a raka ta biyu bayan fatiya amar yana da kyau limamai kuma su raye da wannan sunan eh? a tu ba sai a yi ba yanzu ba mana farkon rajab ba ga rajab ga sha'aban sai ya haddace su ramadana ya a su shi ne lura da ke ku yanzu muna rajab sai ya ɗauki kasa an fi a kan limancin kawai ba wai abin da ke cikin shi ba yanzu sai ya ɗauki rajab ya haddace kaf ya ɗauki abin ya haddace kamar sai ya a su a ramadar baki ɗaya kuma ya ce ran idi kuma سيتعمل رسول إن شاء الله تعالى قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فكبر في الركعة الأولى سبعة تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمسة تكبيرات قبل القراءة قال وحدثني عن مالك عن نافع دق مالك دق مال مصر نافع مولى بن عمر wanda ya rasu shekara ta 117 shi na fi kenan maula abdullahi bin umara ku lura da kyau nan 117 nan hadisin da na fi bai ya toshe daga wurin abdullahi bin umar ba sai aka ce an na fi maula abdullahi bin umar amma inda daga na fi daga abdullahi bin umar ya ruwaito sai a ce an na fi an abdullahi bin umar kun lura da kyau ko annahu qal shi na fi ya ce shahidul adha na halarci babbar sallah na halarci idi na babbar sallah wal fitra da idi na karama sallah ma abi huraira tare da abu huraira abdurrahman ibn sakhr al-dawsi shine lima ware kuwa shine gwamnan kufa iraki kenan abu huraira shine ya dauko mayani yana share hancinsa yana share gufa zufa mayani mai mayani a da nufanci za ka faɗa eh haka ne ba fa a dukkan ba ya ko mayani yana share fuskarsa sai ya fashe da kuka ya ce wadata ta samu da ina suka ga wannan da ina suka ga mayani wani abu da za a share fuska yana kuka saboda ainihin ni'ima ce Allah ta'ala yana cewa kuma karan suratul takasur thumma la tus'aluna yawma idhin anin na'im na gano wannan ni'ima ce za a tambaya mayami da ake share zuffa da shi ba kai yanzu da zaka sai zaka je ka bude ka dauko ruwan sanyi ka sha ba a cikin fridge to muna cikin imomi masu tarin yawa kenan ba mu mashin wanda za ga gari guda keke ne wannan gari guda keke ne bai wuce shekara hamsin ba ko gari guda shi kada ke da wannan phoenix din nan farin nan abu huraira shine liman fakabbara fi raka'atul ula sai ya kabbara a raka'a farko sab'ata kabiratin kabar bari hudu a bakwai qabala alqira'a kafin ya fara karatu sai da ya kabar bari bakwai Hadda da kabbara harama Mana da ya kabbara harama kullu rako Allahu akbar kaga ya daga hannu kenan ya daga hannu kenan sai ya kabbara harama sannan sai ya koro shida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shida kenan ko hada kabbar harama suka zama bakwai a raka a farko ƙabalar a kafin karatu eh ban kiyaye wanda ya tura shi zai zo a gaban sha Allah ta'ala wa fil a kabbara karshe a karshe ku lura da kyau a larabci a larabci yace fil ula sai ce wa fil kulura a raka'a farko sai ce a raka'a ƙarshe suka ce tun da babu raka'a ta uku sai ka cewa fil akhira larabcin ya fi zama mai kyau a kan ka ce wa saniya don ka ce wa saniya mai sauraro zai ji wa fisalisa salisa shi sa suka ce ya fi kyau ka ce jumada akhira da ka ce jumada saniya za ka ce jumada ula sai ka ce jumada akhir ya fi a larabci da ka ce jumada saniya domin ka ce jumada saniya to mai da ya ji salisa amma ka ce jumada akhir to kulwar da ke haka rabi'u awwal ya fi kyau ka ce Rabi'u akhir da ka ce rabi'u sani saboda babu rabi'u sani shi yasa ya ce wa fil akhir a raka karshe dan gargaje dan gargaje ya ce wa fil saniya ka dauka akwai salisa akwai rabi'a sai ya ce wa fil akhir a raka karshe khamsata kabiratin kabarbari biyar ƙabalar kira'a kafin ya yi karatu barbari biyar banda kabbara tasowa banda kabbara tasowa kenan an mun lissafa har da kabbara da ida zai taso sun zama nau kenan shida da zai taso ya yi kabbara da ya miƙi sai ya kawo biyar sun zama shida kenan yana a raka'a ta biyu kenan a raka'a farko kuma da kabara harama ɗaya kenan sai kuma ya kawo shida a tsaye saboda haka a raka'a farko kabarbari shida a kabarbari bakwai hadda kabbar harama a raka'a ta biyu kabarbari shida hadda kabbar tasowa haka yi ana fata mun gano wani da kyau ko sai ka zo a raka'a farko bayan ya yi bar hudu da ya ce Allahu akbar kabbara ta biyar kai ma da ka faɗi Allahu akbar kai kuma ita ce kabbar harama wurinka ya za a yi sai ya sake cewa Allahu akbar ta nawa kenan ta shida kai kuma ya ce Allahu akbar kai kuma ta uku suka ce ya halatta sai ka ƙaro sauran ko da ya fara karatu saboda ba su da yawa yadda shi ya shi liman yadda ya dan ba da tazara sosai kai ba lalle ka ba da tazara sosai ba amma kuma ba za ka yi musu walfauru ba ba za ka cakuɗa su ba ba walfauru na littafi ba walfauru na bakin mutane a zan mutumin da bai karanta walfauru a gaban malam ba sai ya zo alwala yana ta cacca kudawa an ce me ya ce ayi an ce walfauru ana yin abu ne kuma daki daki ina fata mun fahimci magana ta sai kai kenan ana ana rama waɗannan kabarbari din ana rama waɗannan kabarbari ɗin. ko da ka zo in ka zo ka samu liman ya fara karatu fa kana zuwa ka zo ka same shi yana cewa a raka a farko yana cewa kazzaba qablahum qawmun nuhin wa ashabur rasi wa samud ya dauko qaf har ya kusa karshen shafi kuna ji da kyau ku suka ce sai kai kabbara za ka yi kabarbarin kamar mashabai da mai samar gani ya kawo tunda ba su da yawa قال مالك رحمه الله وهو الأمر عندنا إمام مالك ابن أنس يقول وهو الأمر عندنا شيني الأمر عندك غرمنا مدينة cewar kabbara farko raka'a farko kabar bari shida banda kabbar harama raka'a ta biyu kabar bari biyar banda kabbar tasowa قال مالك رحمه الله في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيتي وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة قال رحمه الله قال مالك في رجل إمام مالك ابن أنس يتشي دنغني دا متمن دا يكي وجد الناس قد انصرفوا ينا زوا مسلاة إيدي يقع أن تاسو ينا زوا يقع أن تاسو أنسكو صلى Mina salati yawm al-eid yana zo ya ga mutane ai sun idar da sallah sun taho fa innahu la yara alaihi shi malik baya ganin wajibi wajibi ne a kansa salata fil musalla yayi sallah a na masallacin idi malik yace ba wajibi bane yayi sallah a masallacin idi wala fi baiti kuma ba wajibi bane yayi sallah a gida in ya dawo nawa kenan ba wajibi bane yi sallah kuma wa sallah bata zama wajibi a kan shi in ya dawo ba wa innahu lalle shi wannan mutumin in sallafin fil musalla in yi sallar a masallacin idi din ya kabbara a masallacin idi din aufi fi beti ko kuma da ya dawo ya kabbara a gidansa lam arabi zalika ba a san bana ganin akwai wani laifi yayi saboda Anas ibn Malik yayi kullura da ke ku yace bana ganin laifi wa yukabbiru sab'an fil ula a raka'a farko zai kabbara bakwai hadda kabbara harama qabala al-qira'a kafin karatu wa khamsan fi thaniya zai raka'a zai kabbara biyar a raka'a ta biyu qabala al-qira'a kafin yayi karatu ma'ana kamar dai da ake a masallaci idi sai dai ba zai yi jami'i ba babu jami'i shi kadai zai yi in wani ne shi ma yayi shi kadai in wani ne shi ma yayi shi kadai babu maganar a kafa jami'i na biyu kullum da kyau ko mutane sun zo su goma su kaza su ta aiwa na sai ka wuce mana gaba da wuce muku gaba ɗan sarki ya naɗe huko shi nan. ƙwarai kuwa kamar yi mata a a ana fita masallaci idi ne mata da maza e shi ne nake cewa ba asali za a fita da su ne da mata da maza da yara da ƙanana da mata masu tsarki da marasa tsarki duk ana fita ne kaga ba maganar kenan a yi musu a gida kullum da ke kowane shine shine shine abin da yake a littafi kullum da kyau an ce mai al'ada ma da mara al'ada da a fita da yaro da babba da a fita kun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan in an je masu al'ada sai su wuce sai su koma gefe marasa al'ada kuma sai su shiga sahu sai a sallah baki da to amma sai wannan wani dalili ba bata samu zuwa ba sai ta sallata a gida sai ta sallata a gida sai ka gaya mata ga yadda za ta yi raka'a farko ba lalle ta karanta qaf ba eh ai shi saboda ci ba lalle ba sai ta karanta wata sura bayan fatiha sai a gaya musu yadda za su ba wai a yi musu ba ku lura da kyau ba magana wa a dawo gida a yi musu a umma ba samu damar zuwa ba sai a gaya musu yadda za su ina gaya muku ne ku fahimci jumlar da na faɗa in wani dalili ya sa ba su je ba eh? kudin da lura da kalmomin da ake amfani da su in wani dalili ya sa ba su je ba sai su yi ba maganar a yi musu jam'i ba maganar a yi musu jami'i wasu da suke tattarawa a yi musu jami'i kuma daga jami'i sai a tara saraka asali ana faɗa wa mutum yadda zai yi ne kulura yanka muna cewa faɗa wa mutane yadda za su shi abin da ya sa ba zai faɗa wa mutane yadda za su yi yanka ba saboda akwai zakar mala kuma ba haka bane qala rahimahullah babu tarki salati qabla al-idaini wa ba'daha shin ana yin nafila kafin idi ko nafila bayan idi tambayar a masallacin idi ko a gida kama aje masallaci in mutum ya tambaye ka ana yin nafila kafin idi ko bayan idi sai ka ce shin kana nufin a masallacin idi? ko ko kana nufin ranar idi kafin a tafi masallaci ko bayan an dawo Ƙara haddasa ya haya an malikin an nafi'in an na abdullahi bin umara lam yakun yi salli yau fitiri ƙabalar sala wala ba'ada wana asadar abdullahi bin umar ya kasance bai yin sallah lam yakun yusalli bai kasance yana yin sallah ba yawmal fitri a karamar sallah qabala sala kafin ayi sallah a masallacin idi a ce gashi yana sallar nafila a masallacin idi bai wala ba da haka nan ba yi bayan an idar da sallar idi kenan ba a nafila kafin idi ba a nafila bayan idi a masallacin idi wa zai mimita hmm? ba a nafila idi ba a nafila bayan idi a masallacin idi kullum da ke ko ba a nafila kafin idi ba a nafila bayan idi a masallacin idi ƙwalawa da sani an malikin annahu balaga ɗaya da bin musayyab kana ya ila ilal musalla ba a da an ba ha ƙabalar ƙulun shams Eh? bayani ya zama malik ibn anas anna sa'id ibn musayyib lalle sa'id dan musayyib yana cikin manya-manyan tabi'ai domin kullu da ya rasu shekara kafin 94 kana yaghdu ila al-musalla ya kasance yana yin asubanci zuwa masallacin idi asubanci da duku-duku yake tafiya qabala ba'da an yusalli subha bayan ya sallaci asuba sai ya huce masallacin idi qabala tulu'i shamsi ga rana ta fito faɗa min banda sallar asuba bayan sallar asuba me yake kan mutum a ranar sallah sallar idi sallar idi sai zakatun fitiri na ji abin da ya sai yake in bai fitar ba domin ana fitar da zakatun fitiri ne tun daga 27 ga watan ramadan 27 ga watan ramadan 28 29 30 duk za ka fita da zakatar fitar shi ya halatta eh? Eh, karamar sallah kuma kaga da an yi da sallar asuba sai ka ci da dabinanka kaga da an yi da sallar asuba in ka ci da bino kowa ya san ka aji azumi amma in kafin sallah ne sai wani ya ga kama kana ganin alfijir bai fito ba amma bayan sallah in karama sallah ce da zaran an yi da sallah ya gaci da biyu ka sai ka wuce masallaci idi kaga zai yi wa maka fito da wankan ka na zuwa masallaci idi ko kuma da kai ina son ku lura da kyau ma mu kake fa ba a jiran ka tunda ka san ba a jiran ka me babban abin da za a yi ko dai dinki ne in dai tela bai maka ba kafin ranar ban yi tsammani zaka samu ba a ranar ya ce maka da an yi sallah a su ba ranar idi ka zo karba a ya gama maka jamus eh in yara ƙanana ne dole sai ka hau hannun yan bulawus kullum da ke eh a ba magana a cikin wasu addasu sun so masu kyau za ka ce saboda haka mu kiyaye wallahi ba wani abu da yake akan ka an banda wannan amma a ce kullum kana cincin kana da wasu na kana kaza amma kullum sallar idi cincin kake zuwa sai ka tafi a kuce ka rasa me ya tsare ka da muke magana cin abinci kafin a tafi masallaci idi mun ce ba wai ci a ƙoshi ba in Allah haɗa kar mata masu nauyin abinci kullum da ke ko Allah za ga wasu matan da zarar an dawo an fito sallar asuba za ga suna ana kai abinci abincin makwata sun gama abincinsu eh shi ne ina fatan kun fahimci wannan da ke ku saboda haka ku lura sa'id munu sayi daga masallaci daga abin bayan sallar asuba yake hucewa masallacin idi kafin rana ta fito kuma dama mun ce muku an ce salaf su ne sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in قال واحد قال باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدها sassauci na a yi sallar nafila babu ruksa sassauci fi sala a yi sallar nafila ƙabalar ideni kafin a idi guda biyu kafin sallar idi wa ba'a huma da bayan sallar idi sassauci ba a masallacin idi ba fa ma'ana halaccin yin sallar nafila a gida an ce a gida ya shafi a masallacin unguwarku kafin ka wuce masallacin idi ya shafi a gidan ga kafin ka wuce masallacin idi yin sallan nafila a gida kafin a je masallacin idi da yin sallan nafila a gida bayan a dawo masallacin idi na jin fassara ta fito kenan ko yin sallan nafila a gida kafin a je masallacin idi da yin sallan nafila a gida bayan an dawo masallacin idi قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربعة ركعات عن عبد الرحمن بن القاسم دق عبد الرحمن بن قاسم أن أباه للي بابا عبد الرحمن شنو القاسم ابن محمد القاسم بن محمد محمد بن أبو بكر أبو بكر الصديق إيه baji ba eh su a gogaggun malamai bakwai ne na madina da malik ike cewa in dai waɗannan malaman bakwai bakinsu ya zama ɗaya akan abu kaza to ya zama dalili hmm, alƙashin indi eh, ibn muhammad ba e jika abubakar duk ne ka shi alƙashin ɗin kana salli ya kasance yana yin sallah qabala an gaduwa kafin yi tafi masallacin idi qabala an yi yaghdu ila al-musalla kafin ya tafi masallacin idi yana yin sallar a ina kenan a gida yana yin sallar a gida kenan arba'a raka'atin raka'a hudu yake yi sai ya tafi masallacin idi to kaga yanzu rana ta hudu kenan amin duk a ibara su malik ibn anas sun ce da ya rasu dinari dubu ɗari uku ya bari ne dubu amshakin a biliyoyin naira kenan a ga haddasa na ne ga kuɗi wajen rawani ɗari hudu ya bari wajen rawani ɗari hudu ya bari yi mana na ɗaurawa rawani waje waje waje waje da haddasa na gari da za mu zama maganin nan gaba za a <laughs> gaba ɗaya tunanin ya tafi kan gaɓan قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام Urwa an abihi daga baban hisham shi urwa ibn zubair yana cikin manyan manyan tabi'ai kana yusalli ya kasance yana yin sallah yawmal fitri a ranar karamar sallah ƙabalar sala kafin ya je sallar idi fil masjidi a masallaci yake yi wannan a masallacin unguwarsu ko masallacin manzon sallah ba a masallacin idi eh shi sa muka ce ana yin sallan nafila a gida kafin a je masallacin idi ana yin sallan nafila a gida bayan an dawo masallacin idi sai muka yi maganar fassara menene gida gida zai iya daukan masallacin unguwa gida zai iya daukan cikin gida ina fata mun fahimci wannan da ke ko abinda za ka mu fahimta a wannan karatu namu shine ba a yin nafila a dandanin masallacin idi kafin sallar idi da bayan sallar idi sunna kana zuwa ka yi shuru shine a jira liman in alwala ka ta kare ka tashi ka je ka canza alwala ka dawo ba lalle ne kuma sai ka dawo wannan wurin da ka zauna ba shi kenan kuma a yi ƙoƙari a samu sahu mai kyau don mutane su ga kaman abin nan ne sai ga wani sahu ya to zai katse a hanya saboda an za ka yi sahu ka tabbatar sahunka mikakke ne kuma waɗanda jami'ai da aka sa da suke kula da ka ba su haɗin kai sosai da sosai don a haɗu gaba ɗaya ta kai labari Allah ta'ala ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya mhm. eh za ka yi azkar mutalak mun ce azkar mutalak shine kowanne ya yi abin da ya sauwaka a gare shi qala babu huduwil imami yawmal idi wa intizarul khutba babin da zai bayani kan asubancin liman shi ne huduwil imam liman yayi asubanci yawmal idi a ranar sallah yanzu ta bangaren liman kenan wanti zarin hutuba da kuma sauraron huduba ta bangaren wa kenan mamu kenan babin yana da matashiya guda biyu ta bangaren liman menene hukuncin liman ya yi asubanci ya tafi sallar idi da sassafe a matsayin shi na liman kuna ji da kyau ko sannan mai hukuncin kuma sauraron hudu ba ƙala haddasan ya haya malikin annahu ƙala malikun mawadatu sunna allati lakilafa fiha indana fi waqatil fitri wal adha أن الإمام يخرج في من منزله ma ما يبلغ مصلى وقد حلت الصلاة malik ibn anas imamu la'imma imamu jihar hijira ya ce mazatus sunna sunna ta riga ta tabbata sunna ta tafiyar da wannan sunna ta tabbatar da wannan allati lakti lafafiya inda na sunna da babu saɓani a kanta a wurinmu fi wakatil fitri a lokacin idi na ƙaramar sallah wal adha da idi na babbar sallah nawa kenan biyu annal imama lalle liman da zai bada sallar idi na karamar sallah ko liman da zai jagoranci sallah na idi na babbar sallah ya khuruju min manzilihi zai fito ne daga gidansa shi liman din Kajara gwargwadon ma ya bulugu musalla gwargwadon da zaran ya kai wurin sallah wurin idi wa qad hallatu sala lokacin sallah yayi muka ce lokacin sallah yayi na karamar sallah da babbar sallah shine rana ta fito da zarar rana ta fito ta kai tsawon goron mashi lokacin sallah ya yi, da kyau ko sai muka ce idan rana ta fito ta kasko din nan ta faso zuwa ta daga zai ɗauki minti hudu zuwa minti biyar zuwa minti hudu zuwa minti biyar kenan daga zarar rana ta fito bayan fudowar rana da minti hudu ko minti biyar lokacin sallah yi. ina fata mun fahimci wannan da kyau zan muku tambaya ne fa mu a ah, nan masallacin idi na nan tunga idan liman idan liman yana ah, ah, ta can fam santa ne kamar karfe nawa zai fito saboda malam ya ce mana zai fito ne gwargwadon da yana zuwa lokacin sallah yi, mana yana zuwa rana ta dago an samu minti hudu ko minti biyar daga da hudu wata kun da kyau yanzu mu ce rana za tana fitowa misalifa karfe shida da minti arba'in agogon mina kaga yanzu za ta mana karfe shida da minti arba'in da biyar rana ta fito shi kama karfe nawa zai fito daga gidansa yana fom santa eh shi ne nake ashi za na ce form center ai sai ku lissafa a mota yake misali minti minti goma to in akwai so yake fa in akwai ku yake fa in gwan daji yake fa to ku lura da kyau da lissafin ku lura da kyau da lissafin wannan shine abin da ya halatta shine liman ya halatta ya ɗan ƙara kaɗan saboda mutane su daɗa hallara wannan ya ɗan ƙara ne amma abin da yake a littafi gashi in bai ƙara ba za ka ce liman bai ƙara ba saboda abin da aka ce mashi a littafi shine ya fito gwargwadon da yana zuwa an sami hudu da minti abin da shida da minti arba'in da biyar so in ya ƙara zuwa shida da minti hamsin ya ƙara minti nau kenan biyar ya yi gobe ba sai ya ƙara kwata ya zama bakwai dile za ka ce ba a jiranka ba ƙala yahya haya wasu ilamalikun an rajulun sallama al’imam hallahu an yansari ba ƙabal an yasma al-khutu ba faƙal la yansari fuhata yansari imam قال Ibn Yahaya a laifi ya ce wasu ila malikun kuma an tambayi malik ibn anas an rajulin dangane da mutumin da yake ba faɗi sunan shi ba salla Ma'al al-imam yayi sallah tare da liman sallar idi hallahu an yansarifa shin yana da damar ya daga darduma shi ya wuce gida kabala an yasma al-khutba kafin ya ji huduba ya saurari huduba tambaye kenan da aka yi malik faqal sai mali ya ce layan sarif ba zai tafi ba hatta yan sarif al'imam har sai liman ya wuce shi ne karatu eh shi ne karatu ku lura da kyau fa saboda gaggawar da mutane suke yi har suna so su mayar da a fara yin fassara hudu ba da hausa kafa da larabci shi ma wata wani abin kuma da ya sace kunno kai kenan wani abin da ya sake kunno kai kenan a cewa ana yin a fara gabatar da hudu ba da hausa kafin a kawo da larabci duk waɗannan abubuwan a masallatan mu ake yi da ake ganin ana kamanta sunna ku da kyau da ake ganin kamanta sunna a bara ka ce ana sunna ban dai ka fahimci barbahari ai ana kamanta sunna amma sai ga kuma an fara gabatar da hudu ba da da hausa kafin a kawo da larabci saboda zalamar masu sauri amma zalamar masu sauri ya zai sa ya halatta a fara gabatar da wannan in dai halli man ya daga musu don su zo ya gamata yi sallar shida da minti arba'in da biyar ya daga musu zuwa bakwai su ma su dage su saurare shi a yi kare su gaggawa mai mutum yake yi sallar nan an ba da hutu fa federation fa an ba da hutun yau da gobe ran sallah da washe garin sallah kuna na da kyau an ba da hutun gaba ɗaya ran sallah da washe garin sallah to saurin me yake yi saurin me yake yi eh yawwa a daman faɗakarwar su ma malamai ya kamata su a tahi tsaye wurin faɗakarwar a ce da zaran ramadan ya kai biyar. sai a fara magana kan itikafi da tahajjud da zarar ramadan ya kai 22 23 sai a fara magana kan zakar zakatul fitr da zarar ya kai 27 sai a fara hukunce hukuncen zakar da kai da idi duk haka muka ga ana yi a saudiya haka muka ga ana yi a saudiya da zarar liman da zarar azumi yayi ko ya kusa zai ga malami ya sa daura ta kitabu siyam a littafi kaza haka ake daura ta hajji da daura kan umara a littafi kaza sai a zo da littafin a bude inda ake so a karanta a ai maka karatun wannan ibada za ka a hukumance ma'ana a hukumce kasan hukuncinta amma mu azumin neman su kuma da guda zai zo amma ba za ka taba ji ana bayanin hukuncin azumin ba sai a ga kawai ko ina da yana buɗe tafsiri ina fata mun fahimci wannan da kyau ko yadda aka baiwa tafsiri muhimmanci ba a baiwa bayanin hukunce hukuncen azumi muhimmanci ba ko kusa ma ba a haka ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko so ana faɗa ne domin a a abin nan tafsiri lalle lalle a karin qur'ani a san ma'anonin shi ai ba za ka ce wai za a hada shi da wani abu ba amma dai kasancewar ramadan ake yi to fa a wannan lokacin an bai da hankali kan a faɗa mutane hukunce-hukuncen azumi to fa shi ke da muhimmanci domin ga lura da kyau masu zuwa tafsiri wasu na zuwa tafsiri ne yawon zubar da rana saboda haka tafsirin ana fara shi karfe biyar a tayi shida shida kuma ana buɗe baki karfe kaza yana ganin duk yana lissafin eh zuwa kaza iftar yayi ko kuma ana kaza ana kaza ana kaza dole ne a faɗa wa mutane hukunce-hukuncen azumi da fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik